mutum na iya kamuwa da ciwon ebola in ya taɓi ruwa ko wani abu mai kamar ruwa da ke fitowa da na adam sai dai in yana sayar da kayan da za su kare shi irin na'urar da zai kare mutum daga irin ruwan nan amma irin ruwan da muke batu su ne kamar fitsari bayan gida amai da kuma maniyi ko kuma ba haya bayan gida kenan ebola ba yaɗuwa ta iska ko ta ruwa ko kuma abubuwan da muke ci a yanayin afirka wannan ciwon na yaduwa ta naman farauta wanda ake babbakawa wanda ake kira da turanci bushmeat ko mutum ya haɗu da dabbobi da ke da wannan ciwon in za ka ziyarci afirka ta yamma kuma ka kamu da wannan ciwon sai ka kira likita to ko da baka da alaman ciwon in baka da ciwon kuma ka ziyarci wuraren da ke da ebola ka ka dinka lura da kanka domin alamar ciwon baya fita sai bayan kwana 21 cikin lokacin nan za ka iya komai da ka saba yi har da zuwa aiki in akwai wani tambaya a kira lamba ɗaya takwas sifiri sifiri biyu uku biyu hudu shida uku shida ko a je dandalin gizo inda za a je cdc.gov/ebola